والعزوة المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسلم بسنته إلى يوم الدين باحثا والسلام عليكم ورحمة الله درس لي جبات من سيا ترشم آية تسلم بسرعة تشم والنصولة من البركة سورة التوبة فضل أن تعالى الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا جوا ترشم آية يوكم رامو تاسي فرقم آية تسلم إن ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم لا التي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ألم يأتهم نبغ الذين من قبلهم شن لابار وأن تتكا فيسو بيزوغ ليسو فنك سوكا فرين بي labarin kafiran da bai riske su bane kamar qaumi nuhin mutanen annabi nuhu wa da adawa mutanen annabi hud wa samud da samudawa mutanen annabi salih wa qaumi ibrahim da mutanen annabi ibrahim alaihi salam wa ashabi madyana da mutanen birnin madyana mutanen annabi shu'aib wal mu'tafikat da mutanen annabi lutu alaihi salam waɗannan su ne labarurruka na waɗanda suka gabaci kafiran yanzu kowane ɗaya daga cikin waɗannan manzannin su sun zo musu da hujjoji bayyanannu amma sai suka kangare ba su ba sakamakon haka Allah ya hallaka su ya dammara su suka waye gari khabar kana kullama da'a ummatar rasulu hakazzabu fa atba'na ba'dahum ba'dha waja'alnahum ahadith fa bu'dan liqawmin la yu'minun yayin da duk manzo ya zakkewa al'umma sai su bidire masa su kangare masa Allah ce sai muka bi tashin su da sashi wajen halakarwa muka bai su a hadis labari abin tattaunawa a kai kamar ba a taɓa yin su abin ban haka ba to shine Allah ke cewa kafiran yanzu ko masu kangarewa irin na yau shin labarin waɗancan bai riske su bane ba in har wancan labari ya riske su to ai bai kamata su kafirce ba irin yadda waɗancan su kafirce dan kada abin da ya shafi waɗancan ya shafe su idan ko har labari bai zo musu ba to gashi yanzu yana zo musu din ya kamata su saurare shi da kyau A rusuluhum bil bayyinat manzannin su zo musu da da hujjoji ayil mu'jiza sun zo musu da mu'jiza bayan mu'jiza fakazzabuhum sai suka karya manzannin fa uhliku karshe su kuma sai aka halakar da su wa inna maktasara ala hadhihi sitta ubangiji ya takaita bayani kan waɗannan al'ummomi guda shida da aka bayyana cikin wannan aya li'anna atharahum baqiya domin har yanzu gurabar suna nan yawancin gine-ginen suna nan gine-ginen adawa suna nan dan ubangiji ya ce fa asbahu la yura illa matakinuhum kazalika najzil qawmal mujrimin ba abin da ya saura sai gine ginensu da guraben inda suka zauna to dan haka shi yasa aka takaita kan waɗannan wa biladahum bi sham garurukan su duk sun rayu ne imma dai sham kanta ko kuma kusa da kasar sham domin ko dai suna nesa da shi kusa da cikin kasar sham ko kusa da ita wal iraq da kuma wani sashi na kasar iraq wa kullu zalika qaribun min ardil arab wannan ko duk yana kusa da tsibirin larabawa waɗanda aka saukarwa wannan alqur'ani farkon saukar da shi wa kanu yamurruna alaiha kuma sun kasance suna bi ta waɗannan garuruka wa yarifunaha kuma sun san garuruka wa akhbara ahliha sun san labarin waɗanda suka zauna a garin rika da haka ake tunatar da su ta hanyar kissoshin su wa qad zakara alquran kayfa uhliku fi ba'd alayat qur'ani ya riga yayi bayanin yadda aka halakar da waɗannan al'ummomi da suka wuce baya a cikin wani sashi na ayoyinsa kamar mutanen annabi nuhu an halakar da su da ruwa wannan ayoyi da dama sun bayyana adawa an halakar da su da iska arsalna alaihim ar-rihal aqim ma tazur ina shay'in atat alayhi illa ja'alathu karramin mutanen samudawa an halakar da su da tsawa akhadha allazina zalamu sayhatu fa asbahu fi diyarihim jasimin ka'an lam yaghnaw fiha ala bu'dan li ala inna samuda kafaru rabbahum ala bu'dan li samud haka mutanen annabi Lut an kifar da su mutanen birnin Madaina, su matsawa ko girgidi wanda yake dauke da iska mai tsananin zafi duka dai waɗannan labarin su ya gabata a wani sashi na ayoyi illa qaumi ibrahim sai mutanen annabi ibrahim ne ba a ba da bayanin filla fillar yadda aka halaka su ba amma an halakar da su ne uhuliku an halakar da su ne bi salbin ni'mati anhum sai da ni'mar da Allah ya ba su ta tattalin arziki ta zaman lafiya duk sai Allah ya kwace ta da haka suka lalace suka tambade suka runto kamar ba a yi su ba فما كان الله ليظلمهم da sai Allah bai kasance mai zalunta ga bayansa ba bi an yu'azzibahum bi ghairi dhanbin haka kawai a ce danke su da azaba ba tare da sun yi laifi ba walakin kanu anfusahum yuzlimun kadai dai kawunan su suka kasance suna zalunta bil kitabil ma'asi ta hanyar zakewa ayyukan sako fa nafsul munharifatu tubtiruha al galibi zuciya wadda take karkatacciya wadda ba a yi mata saiti na imani ba abin da ke halakar da ita shine karfi da mutum ya samu karfin kuɗi ko karfin jiki ko karfin mulki sai rinka jin ya isa wannan sai ta sassewa Allah ta wurin kai shikenan ma baina asiyatin wa duhaha sai Allah ya gama da shi fala ta tazakkaru irin wannan zuciyar ba ta daukan wa'azi wa tubsiru masari al-awwalin ba ta lura da makwancin waɗanda suka wuce da baya yadda Allah ya halakar da su qabla hatin kafin ta hatta tahiqqa alaihim kalimatullah suna nan kan wannan dogewa har kalmar Allah ta tabbata akan su ta sauka kansu wa ya'khudhum akhdha azizun muqtadir har Allah ya danke su dan qata al-aziz mabuwayi muqtadir wanda yake da iko kan komai wa fi muqabalati lil munafiqina yanzu nan bayan an ambata mana munafukai da sufofin daura da wannan kuma za a ambaci wani abin daban wa ma adda Allahu lahum min jaza bayan an ambaci munafukai da siffofin su da abin da Allah ya musu tanin na sakamako al-muwafiq li amalihim wanda ya dace da irin ayyukan su yadhkuru al-mu'minina as-sadiqin Allah zai ambaci mummune waɗanda suka yi gaskiya fi imanin su cikin imanin su فقال سيسني والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله Ina ruwa za a yi min haƙƙi. Walmomin nuna maza, walmomina da ko mummunai waɗanda suke masa a faɗi ko na fi imanin waɗanda suka yi gaskiya, cikin imaninsu ba'a zuhun auliya ubaɗin. Sashinsu masu taimaka mata shi. Sashinsu masu liɗuntar nauyin sashi ne. Al'ummala ke bayyanar Likus ni halin, wannan don a bayyana mana, wato kyawun halin su halan wa ma'alan irin yadda suka kasance a kai da kuma makomarsu bil wisayati min al ma'unati wan nusra da yadda suke wa juna wasiya ta hanyar taimaka ma juna da tallafa ma juna su tashin su waliyan sashi ne dama da an ce waliyi wato makaudaci ko makuzanci ko mataimaki mummune haka suke babu yadda za a yi mummune ya tabar da mummune dan uwansa lokacin da yake cikin bukatarsa shine ma'anar ba'dhum awliya ba ya na bil ma'ruf suna umarni da kyakkyawan aiki al ma'ruf abinda shari'a ta bayyana shi a matsayin kyakkyawa ba abinda tunanin mutane ko al'adun su suka bayyana shi kyakkyawa ba wa yanhauna 'anil munkar suna hani daga mummuna a'raful ma'ruf shine tauhidullahi azza wa jalla bil ibada wa ankarul munkar al israku bihi fi ibadati abin da yafi ma'rufi zama ma'rufi tauhidi daga nan sai da abin da zai biyo bayan su na ayyuka na gari abin da zai fi munkari zama munkari shine shirka daga nan duk sai abin da zai biyo bayan sa na mummunan aiki da su mummune maza da matansu ba sa umarni da komai sai abin da yake almaru da kyawun abu a shari'ance kyakkyawa a ƙur'anance a hadisance ba a tunanin mutane ko al'adar da su sannan kuma wa hauna 'anil munkar suna hana mummuna mummunan nan ba wai a yadda yake al'adar mutane ba yaso da dama mutane idan kwakwadan su ba sa ba su sakonni daidai sai su dauki almaru su mai shi munkar ko su dauki almunkar su mai shi maru shi yasa wajen tantance cewa abu kaza mai kyau ne ko mara kyau ne ba a neman shawaran wani in banda Allah da manzansa ba a neman tunanin wani ko dacewar hankalin wani in banda Allah da manzansa suna umarni da kyakkyawa suna hane daga mummuna wa yuqimuna salata kuma suna tsayar da sallah wa yutuna zakka suna bayar da zakka iqamatu sala ya zanto kyautata alaka kenan tsakanin su da ubangiji yutuna zakka kyautata alaka tsakanin su da halittu shi mummuni da ma haka yake giruwa kyakkyawar alaka tsakanin su da mahaliccin sa Allah subhanahu ta'ala kyautayi da tausayi da kyautatawa kuma tsakaninsu da abokanansu na halitta su ne bil adama ko mu ce dukkan makaluka kowanne gurgurdan yadda shari'a ta tsara ai masa wa yuti'una Allah wa rasula kuma suna da suna yin da'a ga Allah suna yin da'a ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ce ulaika irin waɗancan sai yarhamuhum Allah da sannu Allah zai jikansu inna Allah azizun lalle Allah ta'ala mabawayi ne la yujizu shay'un an injazi wa'dihi wa wa'idi ba abin da ke faskararsa ya hana shi iyar da abin da ya alkawali na rahama ko iyar da abin da ya narko na azaba hakim sannan Allah mai hikima ne la yadau shay'an illa fi mahallihi baya dora kowane irin abu sai inda ya dace fa huwa wa'dun lil mu'minin wa wa'idun lil munafiqin fadin sa cewa inna Allah azizun hakim ya kunshi bangare biyu kyakkyawan alkawali ga mummunai sannan kuma narko na azaba ga waɗanda suke kafiri wannan ita ce siffar mummunai wato ana ambatan mutane ne ba da sunayensu ba sai da siffofinsu domin kowa ya so ya zama mummuni sai ya siffanta da wannan siffar umarni da kyakkyawa hari daga mummuna sannan tsayar da sallah bayar da zakka kuma da wannan ne malamai ke cewa a sai ya halatta mace ta zanto mai wa'azi fi sufufin nisa a cikin sahun mata yan uwanta ko mai karantarwa cikin sahun mata yan uwanta yadda ko maza su maza su karantar da maza to lalle a samu waɗansu mata da za a tarbiyyance su da su tallafa wa mata yan uwansu don adadin da ake da su na masu wa'azi da karantarwa na maza adadin ma bai gama wadatar da mazan ba ma kansu ballantana har su kosar da bukatun maza ta fuskar son wa'azi su ketare su zuwa ga mata ashe dole ko bukatun a samu mai mata masu wa'azi waɗanda za su rinka karantar da mata yan uwansu su rinka wa'azantar da su su rinka faɗakar da su in ba haka babu yadda da al'amuran su iya gyaruwa duk yadda namiji ya kai ga tsoron Allah da iya dabara wajen wa'azi dole ne tsakaninsu da ƴa mace akwai shinge waɗansu al'amuran ba zai iya faɗa mata kiri da muzu ba irin yadda ƴar uwarta mace za ta faɗa mata saboda haka dole waɗansu ababai zai faɗa waɗansu kuma ya ya kunya za ta hana ya faɗa ba kuma shi abin tana da bukatar sa don ta gyara ibadarta kamar matar da ta zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya zan yi in gane jini ya dauke mu manzo Allah ce ki dauki auduga ki tsarki da ita ta ce ya zan yi in yi tsarki da auduga manzo Allah ce ki dauki auduga ki sarki da ita sai ya ake sarki da auduga manzo Allah manzo Allah ce subhanallah ki dauki auduga ki sarki da ita Aisha ta ce sai da sai na kira ta sai na shigar da cikin gidan ta abin da yake nufi ki dauki auduga ki sa wurin da jini ke fitowa idan kika tusa kika fito da ita ki ga alamar jini ba jini ya dauke shi manzo Allah ke nufi ba wai sarki yake <laughs> da da auduga ba babbar hujja a nan shi ne ya muru da bilmaru wa yana 'anil adalmin karshen wannan sufa ce ta maza kadai ko har mata mata da maza domin duk sufofin da ke cikin nan wal mu'minuna na mu'minat ta gaske. domin idan ka ware ba za ka ce su kadai za su yi wa'azi banda mata idan mutum ya ja maka wannan ayar ya za ka yi idan ka ce maza wa ake nufi wajen al'amuru bilmaru ma'ruf nan sai ce to wajen sallah ma maza kadai yake nufi wajen zakka ma maza kadai yake nufi wajen fa'atullahi wa rasulihi ma maza kadai yake nufi kaga ayar ta kunshi sallah ta kunshi zakka ta kunshi umarni da kyawun aiki da hali daga mummuna ta kunshi da'a ga Allah da'a ga manzon Allah wanda dukkan su wannan sufofi ne na mummune maza da kuma mummune mata bayan sun sunfanta da wannan sufofin to menene sakamakon su وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك الف... ذلك هو الفوز العظيم وعدناه المؤمنين المؤمنات الله يا الكون لي ممن ما ذا ما ذا ابين دي الكور تامس جنات الجنتين تجري من تحتها الانهار wanda kuramu ke gudana karkashin gidajensa ko benayenta khalidin fiha suna masu dawama a cikin gidajen aljanna wa masakin tayyiba ga gidaje ko wuraren zama tayyiba waɗanda suke daɗaɗa fi jannati adalin cikin aljanna ta zama na dindindin wanda babu fita a cikin ta wa ridwanun min Allah akbar yardar Allah kuma to ita ce akbar ita ce ma mafi girma sama da shiga gidan aljanna din cewa Allah ya ce ya yarda da kai to wannan kuma ya fi aljanna din dadi ya tabbata cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bayan an riga an shigar da yan aljanna cikin aljanna sai ubangiji ya kira su ya ahal janna sai labbaika rabbana wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadayk ubangiji ya ce na shigar da ku aljanna da su ce mu ka shigar da ku me kuke bukata na ni'ima wanda bai kurce ai komai kai mana babu abin da ya rage mana cikin dai abin da ake bukata na karanci don mun riga mun gama sai ce ba ku da wata bukatar ba mu da wata bukata ya ce a akwai saura أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا نا سوكر مكو دي يرداتا بعدن كاري يمكسدكو دكو أبدا باني باكسدكو كسي رضوان من الله أكبر يعني أكبر من دخول الجنة الله كسام ذلك هو الفوز العظيم وان نسيني ne rabo wanda yake mai girman gaske da haka sai a yi kokarin siffantuwa da wannan siffa farko dai mu ka suka kaunar juna dan an ce ba'dhum awliya ba'd manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya kwatanta cewa al-mu'minu lil-mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da kamar gini ne wanda safi ke karfafa zaki sannan kuma manzo Allah sai sai sake fada cikin wani hadisi masalan mu'minin da ke tawa cikin wata ba ne kamar masalan jasadul wahid misalin mummunai wajen jin kai da kaunar juna kamar misalin gangan jiki ne daya idza ishtaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasad bil humma sahar idan gaba ɗaya ta kamu da cuta sauran gabai gaba ɗaya sai su tarayya da wannan gabar wajen hana wajen kasa yin barci wajen kuma wato jin zazzabi da rashin samun sukuni to ka sunanta ana neman malam abatan da go iyalinsa ta zo tana neman sara ko wata larura yanzu yanzu ta faru na fata Allah ya kiyaye malam abatan da go tana nan da yau bakin titi bakin babban titi Allah ya kiyaye saboda haka wannan shine sufofi da ake bukata mu mun fanta da su don su dace da wannan Allah ce zalika huwal fawzul azim wannan shine rabo wanda yake mai girman gaske sai Allah ce يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الأرض ورسوله من فضله وإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة Wana nan rumfe a'udininku, wanyiyar mu daga na'uzi? Kuma ya ayyo wannan Annabi'u ya jihar kai gwagwarmaya tsakaninka da kafare. Jihar ka yake su, wani muna biƙi na haɗu kuma muna baka kai tsakanin ka da su. jihadin kafare ta hanyar gisar da hujja, in sun ji garba to sai a yake su da makami. jihadin munafikai ta hanyar isar da hujja idan sun ki karba kuma sai a kausa ta harshe a kansu. don haka yace wanda zuzu alaihim ka kausa su zance a su bil intihari wal makti ta hanyar nuna musu tsana da yi musu tsawa wa ma'awahum jahannam makoma su ita ce wutar jahannama wa bi'sal masir kir da makoma idan ta zanto ita ce wutar jahannama ay al marjihiya da makoma wannan shine cikon takobba da suratul tauba ta sauka da su kamar da malamai suka faɗa takobin farko tana cikin faɗin Allah ta'ala sai fa idan talakha al-ashhurul hurum faqtul mushrikeena haythu wajadtumuhum wa quluhum wa hasuruhum wa qawdu lahum kull marsad wanda wannan ya shafi ya shafi mushrikai sannan takobi ta biyu kafaran ahlul kitab yahudu da nasara cikin faɗin Allah ta'ala qatilul ladina la yu'minuna billah wa la bil yawmil akhir ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum sabirun sannan suka bi su uku ta hudu suka ce ya ayyuhan nabiyyu jahidul kuffara ta uku kenan wal munafiqina ta hudu kenan jahidul kuffara bi sayf wal kuma kuffara al kuffar nan ya shiga can cikin faizan salakal ashhurul hurum domin da almusrikun da alkufar dukkan su ma'ana ɗaya ne ɗaya na shiga cikin ma'ana ɗaya sai zan so almunafiqina ne na uku a nan gurin to wanne ne kashi na hudu sune albuqa an gane ku? wa in ta'ifatan min almu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma ala al-ukhra فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله يا قرئن تواي شنو na لو دكنا fa qatilul lati tabghi can cikin suratu suratul hujurat hatta tafiya ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa inna allaha yuhibbul muqsitin a takaice cikin jinsin wanda ake yaka kafirai mushrikai sun gida ciki daga nan sai kuma ahlul kitab yahudu da nasara su ma da jinsin ne cikin jinsunan kafirai daga nan sai al waɗanda suke yan tawaye daga nan gurin kuma sai al-munafiqun duk daga cewa shin ana ya kasar takobi ne ko ba a ya kasar takobi malamai sun yi sabani tunda ya tabbata dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kele munafikai da dama bai yake su ba har sahabbai ke cewa dan me yasa ka san wani munafiki ne wani munafiki ne ba za ka yake shi ba yace ina jin tsoron kada mutane su ce Muhammadu ya tsulo ashabahu annabi na kashe sahabbansa ma'ana wanda yake wajen musulunci in ya ganni tsakanin ni da su sai dauka su ma musulmi ne sun da sun yi kalmar shahada idza ja'a al munafiquna qalu shahadu. innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun tsammanin mutane da keneshin da sun fito sun shelanta imani sun ce na shahadu an la ilaha illallah wa to wannan ita ce shi da sa annabi ya kyale su waɗansu kuma suka ce a waɗansu ya kyale su waɗansu an yaki جاهد الكفار والمنافقين وغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا su munafukai ya halifu da billah suna rantsuwa da Allah ma kalu cewa wallahi tallahi ba su faɗa ba ai ma balagaka anhum min as-sabbi irin labari da yaje gare ka na cewa sun zage ka yan sun rantsa cewa su wallahi ba su aikata ba sai Allah ce wala kad qalu kalimatul kufri hakika sun faɗi kalman kafirci wa kafaru da islamin sun riga sun kafarta bayan imaninsu to su wane ne waɗannan da suke rantsuwa ba su faɗa ba Allah kuma yace sun faɗa su wane ne cikin munafukai sai malamai suka bar rundano guda biyu wadanda suka ce Abdullahi bin Ubay bin Salul ne lokacin da aka samu rigima tsakanin wani daga cikin al-muhajirun da wani daga cikin al-ansar har wancan mutumin da ke cikin muhajirun ya taba wannan wanda ke cikin al-ansar rigima ta dan hausu ne sai Abdullahi bin Ubay bin Salul ya ɗauki wannan abu ya ribance shi wajen munana wa dukkan muhajirun ciki hadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wai yake cewa ma misluna wa misluhum illa kama taqul al-arab sammin kalbaka Fatan bacin mu da waɗannan bakin ba komai bane face dai kamar da karin magana na laraba da suke cewa wasar da karenka gobe kuma ya maka haushi ko cije ka yaya mutane sun zo kwanan nan suna baki mun ba su masauki yanzu kuma har ɗaya daga cikin zai zo ya rigima da ɗan gari mu mu da su kamar yadda dama laraba ke cewa sammin ka ya kul sai ce wallahi la in raja'ana illa madinati la yukhrijanna al min idan muka koma madina sai wanda suke madaukaka sun kori makaskanta madaukaka su ne yan gari su ko makaskanta wulakantattu to baki kenan to lokacin da ya faɗi wannan kalma shine sai yake rantsuwa cewa bai faɗa ba ta wanda suka ji labarin suka rinka faɗa manzon Allah gaba abinda Abdullahi bin Ubay bin faɗa sai ya rantsa yace wallahi bai faɗa ba sai Allah ce ya halifu da billahi ma qalu rantsuwa suke da Allah wai ba su faɗa ba wala kan qalu kalimatal kufri hakika sun faɗi kalmar kafirci wa kafaru ba da ne sun riga sun kafirta bayan imaninsu to wannan kenan magana ta biyu daga cikin maganganun da malamai ke kawowa cewa wanda suka faɗi wannan magana su ne waɗansu tawagar munafukai guda uku cikin su akwai aljaddu bin qayyim kamar yadda suke faɗa da kuma namtal ibn al-harith wato su ne suka faɗi wata bugunyar kalma ta zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka je aka ba shi labari sai suka kare ta in ma dai wane ne ko ba wane ne ba ko wane ne ma in ma Abdullah bin Ubay bin Salul ne in ma wancan ne in ma wata kalma ce kalmar dai da suka faɗa batanci ne ga manzon Allah batanci ne ga addinin musulunci yanzu kuma sun zo suna rantsuwa ba su faɗa ba Allah kuma ya kare ta so yace wala kad kalu kalimatul kufr hakika sun riga sun faɗi kalmar kafirci wa kafaru ba da islamihim sun riga sun kafarta bayan imanin su ai azharul kufra yanzu sun bayyana da kafirci sarari ba da azharul islam bayan koda sun bayyana da musulunci wa hammu bima lam yanalu har sun himmata wajen aiwatar da abin da ba ci nasarar aikatawa ba min al-fatki bin nabi sallallahu alaihi wa sallam na cewa a kaiwa annabi farmaki lailatul aqaba a daren da aka yi bai'atul aqaba inda audi lailatul aqaba daren aqaba lailatul audihi min tabuk a daren da annabi ke kan hanyar sutrawa daga tabuka wa hum tub'ata ashara rajulan mutum goma sha ne suka taru suka hada kai cewa za su kawo annabi farmaki fa daraba ammar bin yasir wujuhar rawahili lamma gashawhu farad faruddu lokacin da suka tsaya suna jiran annabi ya taho annabi sun zana ta wanda sahabban su basu sani ba su wanda sun dauki kan yan daba mutum goma sha a ashar wato ko sha biyar ko sha bakwai kenan lokacin da suke daidai wajen kenan amma bin yasir sai ya farga da su sai ya zaburar da dabbobin su a ya zaburar da raƙuman da suke kai ko dama shine ke dan aka lara raƙumi da raƙumin ya zallo sai Allah ya jefa tsoro cikin zuciyar munafikan sai suka juya baya a guje suka tafi wa kana ammar bin yasir idzak akhazan bi khitab naqatir rasul a wannan lokaci ammar bin yasir yana rike da akalar raƙumar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaquduha yana janta wa huzaifa ibn al-yaman khalfaha yasuquha huzaifa ibn al-yaman yana bayan raƙumar yana kora ta lokacin da wannan abu ya faru Allah ce wa hammu bi ma lam yanalu sun himmatu kan su cutar da mun da annabi amma ko ba su ci nasara ba wa ma naqabu illa an aghnahum Allah wa rasuluhu min fadlihi ba abinda suke wa mummunai kyashi su fuka din can illa an aghnahum Allah wa rasuluhu sai wai dan Allah da manzansa su wadatar da su min fadlihi daga cikin fallarsa wato dan Allah ya wadatar da mummune daga falalarsa manzon Allah ya wadatar da mummune daga fallar ubangiji din Allah ya wadatar da su tun da yake a basu kaza a rabon ganima manzon Allah ya wadatar da su tun da shi ne wanda yake isar da rabon shi Allah shi ne ke rabawa cewa a ba wani kaza manzon Allah kuma ke iyarwa shi yasa yake an aganahumullahu wa rasuluhu min fadlihi ay bil ghanaimi wato ta hanyar dukiyoyin ganima ba da shiddati in bayan koda da suna cikin tsananin bukata sai Allah ce fa in yatubu su munafikai idan sun daina abin da suke yi na munafiki suka zo suka yi imani yabu khairan lahum to wannan zai zama shi da alheri gare su kama waqa zulas ibnu aswad kama yadda ya faru ga zulas ibnu aswad ko ibnu suwai kama yadda suke faɗa sunansa fa innahu taba wa hasana islamuhu suka ce shi wannan mutum mai suna Duras ibn Suwaid ko ibn Aswad suka ce ya tuba kuma ya inganta musuluncin sa ya kyautu daga baya to Allah ke cewa inda za su tuba shi zama alkhairi gare su wa in yatawallau amma in suka juya baya ga bari imani yu'azibuhum Allah azaban aliman lalle Allah zai musu azaba wanda suke mai rarri bi duniya a nan gidan duniya bil qatl ta hanyar kisa wal akhirah sannan Allah zai musu azaba mai raddi a gidan lahira ta hanyar wuta wa ma da hum fil min waliyyin wala nasir ba su da wani wanda ba Allah ba cikin kasan nan wanda zai iya taimaka musu ko ya iya jibantar nauyin su wato kenan ubangiji ya wajaba su ji tsoron sa su kiyaye dokokinsa in banda shi ba mu iya tsare su daga cikin azaba wato wannan kamar siffa daga cikin kofofin munafikai kenan aibata wa Allah aibata wa manzon Allah idan aka matsa su lamba kuma sun ce kuma su bus faɗa ba wajen kokarin bus faɗa wajen kuma sun ce rantsuwa to abin da yake faruwa a irin wannan shine sai mutum ya kara fadawa cikin wani kuskure bayan kuskuren da ga kuskuren ya faɗi mummunan kalma ga Allah ga annabi su ko ga musulunci na biyu ya zace shi bai faɗa ba kuma ya rantsuwa cewa bai faɗa ba kaga shi ma laifi ne na biyu da abin da ya kamata yi ne na faɗa amma zai da kuskure ya ubangiji ka yafe mu jama'a lalle na yi kuskure na janye kuskure na na tuba shikenan sai a tafi to amma sai girman kai ya hana mutum ya ce kuskure ya so ji kuma a tafi haka ko ya rinka rantsuwa cewa bai faɗa ba duk ubangiji na faɗa mana wannan ba da a kosar da yawan mutum son labari ba a sai dan a rinka faɗakar da mu cewa ga ga fa irin halin da munafukai suke ciki kar mu rinka fadawa cikin irin wannan sunfofin ba mu sani ba duk wanda ya samu kansa tsundum cikin irin wannan sifa sai ya kokarin wanke kansa fita daga ciki ya jaddada imani ya kyauta tuba sai Allah ya yasa masa abin da ya wuce baya amma dukkan wanda ya doki akan haka to fa Allah ya ce yu'azibuhum Allahu azaban aliman fid dunya wal akhirah wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir to sai Allah ya wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم مخلدون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ومنهم daga cikin su munafikai man ahada Allah akwai wanda yake shayar alwashi ya alkawari tsakaninsu da ubangiji cewa la in atana min fadlihi wallahi idan Allah ya ba mu wani abu na falalansa lanasaddaqanna wallahi za mu za zamu sadaka za mu fitar da haƙƙin Allah a ciki bihi da zamu ta'i fil asli fi sad a asali an shigar da ta'un cikin sadu lanatasaddaqanna ne fa udgimat ta fi sad sai zanto lanasaddaqanna in har Allah ya ba mu wani abu na falalansa na dukiya to wallahi za mu yi sadaka za mu fitar da zakka wala nakunanna min salihin kuma lallai za mu kasance cikin salihan bayi maliki nazalat hadhihi al-ayatu fi jama'atin min al-munafiqin wannan aya ta sauka ne dangane da waɗansu tawaga cikin munafikai kanu qad ahadu Allah ala sadaqati wal amali salih sun yi wa Allah alkawalin sadaka da aiki nagari in wasi'a alaihim fi idan Allah ya riga ya yi musu yalwa in wasa alaihim fi rizqi in Allah ya yi musu yalwa cikin arziki thumma ba'da an tahaqqaqa lahum dhalik sannan bayan hakan ya riga ya tabbata gare su yalwa arziki ta tabbata gare su nakasul ahada sai suka warware wannan alkawali wa bakhilu suka yi ruwa wa tawallaw suka juya baya wa amma alqawlu bi annaha nazalat fi sa'labah bin hatib amma zance daga cikin zantukan malaman da ke cewa wannan aya ta sauka ne cikin lamarin sa'alaba ibn hafiz ba da ce fadairu sahihin wannan zance ba ingantacce ba ne ba li'anna sa'alaba ta sahabiyyun jalil domin shi sa'alaba din nan sahabi ne mai girma shahida badran ya halarci yakin badar kama annan nasal qur'ani alwarid bil jam'i yadfa'u kamar yadda shi kansa nassan alqur'ani na nuna jama'a ne suka yi wannan ba mutum da bane ba wa min minhum man ahada Allah la in atana bi tiba la in la in atani min fadlihi lanasaddaqanna bi tiba la asaddaqanna wa da min salihin bi ba wala akunanna wato nassin alqur'anin na nuna waɗansu jama'a ne suka yi wannan ba mutum da ya bane amma akwai kissa da ke cewa ta'alaba ibn hatib ne yi wannan shi zo yi zo wajen manzon Allah yace da shi ka roka mun Allah in samu arziki in dai har na samu arziki zan fitar da hakkin Allah a ciki manzon Allah ce a'a ta'alaba yi dai kafi har manzon Allah ya roka masa sai aka bashi wani adadi na tumaki suna yawaita suna yawaita har ya fi karfin zama Madina sai ya koma bayan gari yayi garki to sai ya nisa da masallaci tun ana salloli guda biyar da shi yanzu sai guda biyu ake a zahar da la'asar ka ba iya halartar asubahi ko magariba ko isha ana nan ne dukiya ta yawa sai ƙara fita bayan gari dai can nesa da mutane sai zan to juma'a ta ke zuwa ana nan juma'ar ma ta fuskara haka dai kinsa take cewa daga nan sai kuma aka saukar da ayar zakka sai manzon Allah ya aika masa cewa ya fitar da zakka sai ya ƙoro ya ki bayarwa yace wannan kamar jizya kenan ake so a wajabta mana ko dai ta zama jizya ko uktul jizya yaya da imanin mu za a ce sai mun da wani bangare da dukiyar mu to da karshe sai wannan aya ta sauka cewa ga irin waɗannan mutane to sai ji labarin sai ya garjiyo ya zo kawo zakkarsa wajen manzon Allah manzon Allah ya ci karba har manzon Allah bar duniya bai karɓi zakkarsa ba lokacin Abubakar ma bai karba ba lokacin Umar ma bai karba ba haka kisar take cewa abin mamaki Ibn Kathir ya kawo kisar shafi guda ko bai ce komai ba ko ta inganta ko bata inganta ba kawai yayi shiru kyale mutane tare cewa kissa ce ba a ba ta inganta ba an gane ku? za a ganta cikin tafsirin ibn kasir amma kila hujjar ibn kasir ne tsarin malaman da marubuta hadisi ko tarihi ko tafsiri in sun tashi kawo kissa sai su kawo ta da cikakken sanadi sai su yi shiru su kyale ta abin da suke nufi ba sa nufin ta inganta ko ba ta inganta ba ga sanadi ba karanta rijalus sanad din kai hukunci kan kissar wajen inganci ko rashin inganci sanadi da sai kawo ya riga ya wadatar ba ruwan su su riga sun fita to amma a wannan zamanin namu ko sanadi duk kawo in dai baka ce mu da inganta ba ko inganta ba za mu gane to amma dai wannan shine salo na malaman da wajen wallafa galibi irin sa dai su imam tabari suka rinka bi ko cikin tafsiri ko cikin tarihul umam wal muluk da sauran littafansa kuma shi ibn kasir ya rinka bi lokaci cikin tafsirin sa da cikin littafin al-bidayah wa nihaya da sauran littafansa shi yasa sai ka dauko sai ga kissoshi waɗanda ba su da asali mawdu'ai ne na ƙarya ne amma sai shiga cikin tarihul qabri to irin wannan sai yan bid'a sun ga dauko suna kafa hujja da su musamman su soshin sun ci karo da nasi sun ci karo da qur'ani da hadisi ba su inganta ba amma hujjar su wanda ya kawo malamin sunna ne har yan shi'a ma sun ga dauko suna cewa to gashi ma cikin littafin ku da sunna ma cikin tarihi tabari an ce kaza a cikin albida wa haya an ce kaza a cikin ah, wane ne wane ne ibn al-asir ah, an ce kaza alkamil fi tarikh ne bin asir an ce kaza kaza kaza an ce kaza to su sun da cewa salan malaman suna ba da sanadi kai karanta sanadin ka gani kissar ta inganta kafin ka tabbatar da ita ko ba ta inganta ba dan ka dadin korewa a take dai wannan ba shine hasib hasib wa salaba ibn hasib sahabi ne mai daraja mai farara har ya halarci yakin badar hadisi ko ya tabbata cikin sahih bukhari manzo Allah ya ce la Allah tala ala ahli badrin fa qala a'malu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum kamar Allah ya kalli yakin waɗanda suka halarci yakin badar ne gaba ɗaya ce da su kai daga yau wa aikata duk abin da ko ga dama na riga na gafarta mu guda ka ga shi nan ba shi bane ba gashi ma sigar dali ta kore abin wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله yayin da ubangiji ta'ala ya basu daga cikin falalarsa bakhilu bihi sai suka yi rowa da wannan abin da ya basu Wata tawallaw suka juya baya an ta'atillah ga barin yiwa Allah da'a wa hum suna masu kamar da kai a hanyar adi daga wannan alkawali fartaddu anil islam suka ridda kenan suka bar addinin musulunci kuma da wannan ne ibn ah, ibn abdul bar hafiz al-maghrib ke cewa wannan ke nuna kisar san ta hafiz ba tabbata ba domin yace falamma atahu min fadlihi bi qulubihi wa tawallaw wa hum mu'ridun yace wanda a tarihin hafiz bai juya addini ba har ya mutu yana nan yace idan ka duba tarihin sa idan haka ba shine ya dace da wannan ayar ba nan wannan ne kuma kurkudi ya goyi bayan wannan zance fa ba nifaqan fi qulubihim sai Allah ya bibice su ko ya mayar da ukubar su nifaqan shine munafunci sabitan tabbatacce fi qulubihim wanda zai ci gaba da wanzuwa cikin su ila yawmi yalqawnahu har zuwa ranar saduwa da shi ita ce ranar tashin kiyama bima akhlafa Allah saboda sabawar da suka yi wa Allah alkawali ma wa'aduhu abin da zasan alkawarta masa wa bima kanu yakdubun kuma saboda su wato dai wannan aya kamar faɗin Allah ta'ala wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra wa nazaruhum fi miya yamahun idan mutum ya kaucewa gaskiya da gangan to abin da ake jin tsoro karshe ko kana son kuma ka yi imani kuma sai Allah ya hana ka wannan damar sai ka ci gaba da tsogewa kan kafirci akwai bambanci tsakanin mutumin da ya saki gaskiya amma dan bai gane gaskiya ba ce ba jahilci wannan ana sa ran ranar da duk ya fahimta zai dawo a tafi da amma dukkan mutumin da ya san gaskiya ce amma ya ƙi ta kuma yake faɗa da ita to daga baya shi da kanshi yana son yayi imani amma Allah ya riga ya san ya tsari tsakanin su da imani ba shi ba imani wa'adamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tunzarun sai Allah ya sanya katangar karfe tsakanin su da imani irin yadda aka yi wa yahudu falan ma zabu azaba Allah qulubahum nan ma fa aqabahu nifaqan fi qulubihim ila yawm yalqawnahu bima akhalafa Allah kamar da muka faɗa wa nuqallibu afdatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra wa nazuruhum fi tubyanihim yamhun abinda wannan aya take ƙara ba mu haske akai cikin sufofin munafikai wanda zamu ji dan mu nisance su saba alkawari sun yi alkawari tsakaninsu da ubangiji ga sun riga sun shi da kuma ƙarya wanda zai yana cikin siffofin su ma bi bima kanu yakzibun ga ƙarya ga saba alƙawari wanda dama ya tabbata cikin hadisin bukhari manzo Allah ya nuna alamun munafikai guda uku ne idan suka yi zance za su yi ƙarya idan suka alƙawari za su saba in an ba amana kuma za su ci wannan sufofi ne ko alamomi waɗanda suke na munafukai Allah tsare mu to sai Allah ce alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum wa anna Allah 'allamul ghuyub alam ya'lamu sun da su da masaniyar cewa anna Allah ya'lamu sirrahum cewa ubangiji ba ya san sirrin su ma'ana ba a sarruhu fi anfusihim irin abin da suka koyi shi cikin zukatansu wa najwahum kuma Allah ya san gani da suke yi tsakaninsu da juna ma tanajaw bainahum irin abin da suke tattaunawa tsakanin tsakaninsu na kulle kulle da bakirci ga musulunci ko ga musulmai ko yin ba'a ko yin wani abu ga musulunci shin ba su san cewa Allah ya sani ba abin nufi a cikin nan akwai tsoratarwa da razanarwa ya ko waɗanda suke koye wani mugun nufi game da musulunci ko ci gabansa Allah ya san abin da kuke koyewa a zuciyarku kuma zai muku sakamako da shi ya ko waɗanda suke mitin da kulle-kulle da tattaunawa da juna dan ku cutar da musulmai na gaske dan ku cutar da musulunci dan ku hana da'awa yaɗuwa ko karɓuwar musulunci ku hana ta yaɗuwa ubangiji ta'ala ya san tattaunawa da kuke yi tsakaninku da juna da mitin din da kuke da juna wa anna Allah allamul ghuyub kuma lalle kuke Allah ta'ala shine masanin gaibu ai ma za ba anil ayan irin abin da ya faku gaban idanu duk Allah ya riga ya sani da haka kenan a cikin nan gurin akwai razanarwa ga dukkan waɗansu masu yin wani yunkuri na hana musulunci ci gaba wa min ahwalil munafiqin malai yana daga cikin halayen munafikai iza'ul mu'minin sadiqin kokarin cutar da bumare na gaske shi ma ya amalo na min din cikin irin abin da suke aiwatarwa na addini walan ba nazalat ayatu sadaqa Da haka lokacin da aya zakka ta sauka ja'a rajulun fatasaddaqa bi sa'a sai wani mutum ya zo yayi sadaka da sa'i guda fa qalu inna allaha ghaniyun an sadaqati hadha suka ce me Allah zai da sa'i guda ana manyan manyan maganganu na sadaka kuɗi masu yawa kai ka zo ka kawo sa'i guda suna faɗin wannan sai Allah ya saukar da aya ta gabe ce الذين الذين يلمزون المسلمين المستطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم إمام البخاري يا أيوة وانا آية بابي babin faɗin Allah ta'ala Allah daina ne yalmizuna al-mutawwi'ina karkashin wannan babin sai koro hadisin Abu Mas'ud al-Ansari Abu da ce lamma umirna bi sadaqati kunna natahamad lokacin da aka yi umarnin cewa masu dukiya su bayar da zakar dukiyarsu sai mu kasance muna yin dako ba dan komai ba dan mu samu kuɗin da za su kai nisabi ya zanto a tarihi mun ta fitar da zakka kaji latin sahabbai kallon rukunin suka yi na musulunci suka ga dai sallah ga shi arziki an yi dan ba ta bukatar ko ka kaza an yi kaza an yi kaza an yi to amma saraka su ko da yin da koyi da yin faskare yana tara kuɗi har sai sun kai nisabi a tarihin sai zanto ya ta fitar da zakka wa yake da wannan zuciyar a halin yanzu wai ga cewa ga wani abu bai taɓa yi ba galibi zuciyar mu harkokin duniya tun da wani yayi mota iri kaza dole sai nayi tun da wani yayi gida iri kaza sai nayi tun da wani ya auro mata yar kabila kaza yan usuli ne ma sai na auro tun da wani yayi gida a Abuja ne ma sai nayi tun da wani yayi kaza sai nayi shine yadda muke takara a kai kuma sai ka mutu kuma baka yi ba kuma babu lada to amma sahabbai abinda suke naci wajen ayyukan alkhairi kowa baya son dan uwansa ya wuce shi wajen aikin alkhairi kuma irin wannan Allah yake son mu ne sun kai dan haka yace wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun limithli hadha falyamal al'amilun aikin alkhairi ake son a rinka yin rige innahum kanu yusari'una bil khairat wa yad'una raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in family mai albarka kenan miji da mace da da su duka suna rigin aikin alkhairi yusari'una bil khairat inda Allah ko wasu yake fitan uwansa ayyuka na alkhairi to haka ake son mu rinka yi ba harkokin duniya su da mana ido bai zanto takaran mu da rikicin mu wai mu dai kar a fi mu a duniya ce abinda ake so duk yadda za a kai dai kai kokari a bangaren lahira ya zanto kasa na ci kaga yace kunna na tahamal mikirin da daukan dako fa da abu aqil bin nisbi sa'il sai da abu aqil ya zo da rajin sa'i guda bai ma kai sa'i ba waja insanun bi aktsara minhu wani mutum shi kuma ya zo ya kawo abin da ya fi na abu wakil yawa fa qala munafiqun sai munafikai suka rinka cewa inna allaha la jamil an sadaqati hadha to wallahi allah ba wurin shi da sarkarwa ne yumi rabin sa'i wa ma fa'ala hadha al-akhar illa riya'an suka ce shi ko wancan da ya kawo da yawa wallahi ba dan allah ya bare shi <laughs> su kuma da gine su ne su ba za su yi kaɗan ba kuma su ba za su yi da yawa ko ba za su bari a yi ba bai dace ba in ba waɗansu fararen alamomi suka bayyana a fili ba cewa wani da yake bai kamata a ce kawai daga ganin mutum ya wani abu ka ce ai ba dan Allah ba ka yanke hukunci haka ce tsaye ya kai ka san zuciyarsa kuma ko mutum ya yi abu daidai karfinsa kuma ka zo ka ce wani Allah ne mai karɓa ba Allah shi ne mai karɓa da lokacin da suka faɗi wannan zance za su fana zalat sai Allah ya saukar da faɗin sa Allah zai tawwa'ina su munafikai su ne wanda suke zuntan masu tatawwi al-mutawwi'in ay al-mutanaffidina su ne suke zunde suke ba'a ga mate na fulfulin sadaka na al-mu'mini da cikin mummuni sai dangane da lamarin sadaka ko zakka da ba abin da suke samu illa juhdahum sai makurar ikon su ai saqatahum ikon su kenan fa yatuna bihi sai su kawo wa manzon Allah shi a matsayin sadaka dan a raba mabukata fa minhum sai su munafikai su suna musu izgidi sai ke sakhira Allah min ubangiji su ma zai musu izgidi gobe kiyama ma'ana jazahum ala kufriyatihim zai musu sakamako na izgidin su su yanzu suna ganin wai wanda ya ba da yarka dan dinnan Allah kuma kuma sai ya karba fa minhum ay min al-mu'minin sakhira Allah minhum su kuma su ma Allah zai musu injilin kenan ولهم عذاب أليم suna da azaba wanda take da radadin gaske استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين التي استغفر لهم كلمة موسى غفر يا كيوانا النبي أو لا تستغفر لهم كوكر كلمة موسى ما لك تخير له في الاستغفار وتركه كما أن بيو النبي ذاقي in ka ga dama kai musu istighfari in ka ga dama ka bai kana sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah da kansa ce inni kullirtu an ba ni zabi ne yani fil istighfar yana nufin cikin lamarin istighfari haka bukhari ya rawaito to amma a gaba sai Allah ya ce in tastaghfir lahum 70 marratan in ma da za ka yi musu istighfari har sau 70 falan yaskira Allah lahum Allah bai taba gafarta musu ba qila aka ce wajen fassara wannan aya almuradu muradu bi tabaina al-mubalaghatu fi kasrati al-istighfar zurfafawa kaiwa makura wajen istighfari shine da. ma al'adar yare na larabci idan ana so a faɗi makurar kirji sai a ce ai ba ko su 70 za ka yi mun magiya ba zan bayar ba abin da yake nufi ba wai ce adadin da saba'in ba ka yi so 70 so 70 so 70 so ba adadi ba zan yi ba to kamar haka ne Allah ya ce da manzansa inda za ka roƙa musu istighfari ba wai saba'in sai ba saba'in saba'in saba'in saba'in so ba adadi falan yuzir Allah da Allah ba zai gafarta musu mubalaga an gane ku ma'ana ba za a gafarta musu ko da za ka yi su wa fil bukhari hadith a cikin bukhari akwai hadisin da yake cewa manzo Allah ce law a'lamu anni law bitu ala 70 ghufira lahum la bitu alayka manzo Allah ce da ina da tabbacin in na kara kan 70 za a gafarta musu da na ƙara wa qila al al al a wani kaulin aka ce abinda dai ake nufi da 70 shine dai adadin da aka sani na 70 goma so bakwai saboda me li hadisihi saboda hadisin sa aidan shi ma wa ta'zidu ala 70 gashi ya ce wa ta'zidu ala 70 fa bayyana lahu hatmul maghfirati bi ayati sawa'un alaihim istaghfirta lahum aw la wato sai dai aka nuna cewa ko da yayi istighfari din ne ba za a karba ba da fadin Allah ta'ala sawun alaihim istaghfirtu astaghfirtu lahum aw la tastaghfir lahum astaghfirtu lahum aw am lam tastaghfir lahum zalika abin da yasa aka ce ba za a karbi istighfarin ka ba saboda me bi annahum kafaru billahi wa rasuli dan sun riga sun kafirce ma Allah sun kafirce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin da dai kuwa Allah baya shirye da waɗanda suke fasikai wa hada dalilun ala anna al-istihza'a bi ahli ad-din malai wannan na nuna cewa a ce yiwa masu riko da addini istihza'i izgili kufrun kafirci ne wallahu la yaghfiru an yushraka bihi Allah ko baya gafartawa idan aka yi shirka da shi dan ga Allah ta zalika bi annahum kafaru billahi wa rasuli me suka Allah ya sa musu suna kafirci abincin da hadisin bukari ya nuna mutum ya kawo sadaka yar kadan iyakacin karfin sa kenan suka ce me Allah zai da wannan wani ya bayar da yawa suka ce riya ne kaga izgilin nan da suka yi wa mummune sai Allah ce zalika bi annahum kafaru billahi ya zo me kenan kafirci duka waɗannan ababai za ka suna faruwa daga bakunan mutane yanzu ba tare da sun farga ba mutane nawa ne yanzu idan suka tashi suka ba abin da za su suka sai shari'a musulunci ta zambar ko su musulmi ne amma da wayan zance dama munafikai an ce da dama wala ta'rifannahum fi lahanil qawl karkace karkace da magana haka da wani kawa ta zance. ai mu abin ba wai shari'a muka ce kar ai ba amma an yi gaggawa lokacin ta bai ba a amma mu ce kar ai shari'a ba amma dai a fara da abin da ke cikin penal code din nan a cikin penal code ma akwai shari'a kashi 85 din shari'a ce to a fara da shi mana aiki da shi wani yazo a ya za a yi wa mutane shari'a suna cikin talauci ai a bari sai sun wadata wace ma san yi wadata ake bin Allah ka ce kenan su daina sallah sai sun samu kuɗi kuma ba haka wani ba karfi imanin sai sun samu kuɗi karfi sallah sai sun samu kuɗi karfi zumunci sai sun samu kuɗi karfi azumi sai sun samu kuɗi wani ma hukunci zai faɗo na a duniya to me ba mace tsakanin sallah da wannan hukunce hukuncen arna su fito su yi arnancin su wai ba za ka iya fitowa ka mayar musu da martani amma dan musulmi suka fito suka ce ai musulunci wai ko kai cikin musulmi sai a dauke ka sojan haya sai ka mayar da martani irin abin da waɗansu suka rinka yi a ƙasar nan kwana kwana na aka rinka jin ba wanda ya ji bakin su sai lokacin da aka kafa shari'a musulunci a zamfara lokacin da su fito su ce ba daidai bane kaza kaza ne an yi kuskure akwai jahilci da ta mu kusa akwai jahilcin ba a ƙasar kuma kai da kake cewa akwai jahilci kila kana tayar da kai da miliyan biyar a kofar gidanka amma ba aji daya da kake karantar da 'ya'yanka ko 'ya'yan makwabtanka wani yankuri kai da ya karbi halin akwai to ai yanzu ka sa akwai jahilci lokaci bai ba kila sai bayan ƴaƴan mu ta taba kunnan mu wani ne wani ne dan mu ku dai haka za ku mutu amma mu insha Allah ba za mu mutu haka ba sai mun kare ku ku dai kan ku mutu kuna arna rabi arna rabi musulmi amma mu insha Allah za mu mutu ne muna kan kalmar la ilaha illallah da Allah ya ce fala ne illa wa antum muslimun insha Allah haka za mu rayu haka ba wanda duk cikin su da janar buhari ya fito magana suka zage shi wani ne gare fito ya magana suka zage shi dan madami ya magana suka zage shi wai kuma duk musulmi ne kuma suna cewa wai in mun ga su sai assalamu alaikum duk musulmi ne ga suna karfafan wa suke karawa kwari Allah ya siffanta mana ku da cikin al'kur'ani. ga hadisi duk muna karanta shi yasa ga ga nan qur'ani nan ga bukhari ga an jima mu tako aya mu tako hadisi a hadisi ko kowa dama Allah ce ashihatan alaikum fa idza jaa al-khawf ra'aytahum yanzuruna ilayka taduru ayunuhum kalladhi yughsha alaihim al-maut fa idza dhahaba al-khawf salaqukum bi alsinatin hidadin ashihatan al-khayr أولئك لم يؤمنوا فأهبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا tuni sotul azab ta fallasa ku ta tona muku asiri a hatan alaikum dama su tsananin rowa suke muku ku mu ne. suna cikin ku amma rowa suke muku ba a taba ganin su ba taimakon masallaci taimakon makaranta gyaran makabarta taimakawa mara lafiya kai ziyara asibiti ga mara lafiya duk aikin da'awa ba a taba ganin su a ciki ba kai rowa suke muku daidai da kalma ta su karfafa muku gwiwa rowa suke muku da ita fa iza ja al khawf ra'aytahum yanzuruna ilayka taduru a'yunuhum kallazi yughsha alaihim al maut in sun ji an ce an yi gumurzu tsakanin rundunar Allah da rundunar shaitan sai su tsore su firgita saboda sun saci kuɗi sun ajiye a bankunan waje sun ajiye a gida so suke a zauna lafiya su ci kuɗin sata ba za ku ci ba ra'aitahum yanzuruna ilayka da zaran labarin yaki ya zo labarin jihadi ya zo yace sai ga sun zazzare maka ido Ka duro ayi da muɗum idanu suna jijjiyar suna woi fitawa. Kalla biyu busa a lehibe na mawul kamaronde ke cikin baga girmutuwa. Ga sunan dare ba la haka ciki yanzu kuma abin da ayi bi cina ba kutana ba kyau kutana ba kyau ba wani kutana kutana ne. An kai tema a tsawon kata baka tefi suna ba an kai tema a tsawon ba tefi suna ba sai yanzu kuma arna sun ce ba za a ciyayya ba mu sai an yi musu ka tefi suna. yanzuruna ilayka taduru ayunuhum idanun suna zazzarewa suna wurkitawa kallazi yubsha alaihim fa idza zahaba al-khawf idan kula ta tallafa suka ji shiru koma yayi tsaiki salakukum da alsunatin hidadi sai kuma su rinka ku suna jifan ku da har suna masu tsannin kaifi suna suka ku ko musulmi dan Allah da Qur'ani ke fallasa su ashihatan al-khair marowata ne wajen alkhairi dangin alkhairi ko kaɗan ba sa so muku hukumun mu ne kuma yi suna cikin su kenan ulaika lam yu'minu Allah sai irin wannan musu imani ba ƙarya suke ko sun yi dawar imani fa ba Allahu a'malahum Allah ya rushe duk ayyukan wa kana zalika ala Allah yasira abu ne mai sauki wurin Allah ta'ala yanzu wai ya kai akwai waɗansu gwamnonin da za su kori mutum wai kawai dan yana kan a musulunci sai a kore shi daga aiki akwai wani gwamna shi kuma ya je wani wuri ya ga wani shugaban wata ma'aikata da gemu da saje ya ce a sallah ce haba nan sai ka tafi zamfara wai gemu da wani zai tafi zamfara wallahi wai dan me zai tsaye da gemu shugaban wata ma'aikata ne wai ya tsaye da gemu aka ce sai tafi zamfara wata jiha ne daga cikin jihohin arewa maso gabas din nan aka yi faɗa wai wai wai wai wai sai ka tafi zamfara kun ga akwai aiki a gaban mu kenan akwai aiki jaza wur a gaban mu wallahi waɗannan mutanen dole sai mun yi gumurzu da su abin da nake nufi da zamu yi gumurzu da su mu dai ba za mu daina faɗin gaskiya ba ko sun ki ko sun so masu kafara kuma ba za su daina ba masu alƙalus kuma ba za su daina ba saboda haka muna nan akan batun shari'a ba da da baya ulaika lam yu'minu fa ahbata Allahu a'malahum wa kana zalika 'ala Allah yasira abu ne mai sauki wurin Allah ya rusa ayyukan da haka duk irin wannan da zaka ji sukan mummune mutum ya rinka sukan mummune ko mutum bai su kafare ba waɗansu kuma kamar yanzu waɗansu malamai da aka san wai yan ra'ayi da kaune wai irin su da su ne yan ra'ayi da kaune irin su Muhammad bin Usman yan kafewa kenan yan tsanani da yawa irin su Malam Yakubu Musa eh yan eh, ra'ayi da yan kafewa kenan irin waɗannan duk an samu a cikin wani bakin fayi wai agad za a yi wai sai an ɗauki wani mataki a ɗauki matakin duk wanda zai ɗauki matakin ya ɗauka bismillah fal yada unadiya kuma yanzu kai yanzu kana mulki kace zaka dauki mataki kana da kana da mukami a gwamnatin tarayya zaka dauki mataki akan malami mai wa'azi da ke Kano ko Katsina amma baka dauki mataki akan uju kuma da yazo ya zage zage a Kaduna baka dauki mataki ba kan shugabannin ofishi da suke kashe wanda suka ga dama a Lagos yaro dan shekara 30 da wani abu gani waye shugaban aka ce wai an kasa kama shi sai mu ne karkatacciyar kota mai dadin takawa to ai mamman sha ta ce kuka dai tana da santsi kam in ka ce zaka saka ta to ka san sauran kuka tana da santsi in ka ce zaka saka ta zaka ji jiki ke wallahi kai ka dauka mun dogara da wani wanda ba Allah ba man kana yuridu al-izza falillahi al-izzatu jami'a duk wanda yake neman buwaya buwaya tana wurin Allah gaba amma a cewa an arna fito su ti su yi zage zage su mutunci duk ku ce ai musu komai ba wai sai malamai limamai masu wa'azi masu fadakarwa ko a Kaduna ko a Katsina ko Kano wai su ne za a ce wai ai musu barazana a yi menene a sa yan security su rinka bansu a sanya telefon a telefon din su duk a sa recorder a rinka jin me za su faɗa yo kai magana da muke a kan hudubar juma'a ita ce sai ka sa ta telefon ga sai a arhai zuwa na yi yau maganar shari'a kuma sai mun yi ta boye ai ka bata lokacin wai ka dauki wani telefon wai mai wai a cikin telefon wai a sa a rikoda a telefon din mu in mun buga aka yi a ji da wa muke maganar shari'a yau ga ta masallaci ana yi a kan mimbarin juma'a ana yi kuma ita ce shan boye a telefon telefon don mutum da wadaka biyar ba da mutum da ya magana ba mu abin da muka yi imani ne ko mun ji daɗi ko mun sha wahala a duniya za mu mutu ko mun daɗe ko mun yi gajeren kwana kuma za mu mutu ko mun riga mun san mutuwan nan guda ɗaya ce kuma mu da kai mu san gawar farko ba abin da muke fata mu mutu muna kan musulunci duk izinin ta'ala wannan shine fatan mu kuma game da wannan baja da baya Gari a musulunci rana ce ta riga ta hudu wani mutum bai sake sa tafin hannun sai da ta da izinin ta'ala wani mutum bai sai da ta da ita ba dukkan wanda ya tsaya kan hanya za su sake su wuce ka duba tarihin wanda suka fada da addini in kai baka sani ba ga je misra a koya ma munafunci ka ga yadda ake fada da addini ka je kasashen laraba ne irin su tunisia irin su algeria ka ga masu fada da addini larabawa ne suna maganar larabci iyayensu da su don musulmi kuma suka nuna fada da addini ka ga sun ciri ba ko me ya faru sakamakon wulakanta addini da cin mutuncin malamai da aka yi abu tara har yanzu idan ka je birnin alkahira mutane suna kwana a makabarta har gobe saboda talauci da wahalar rayuwa mutanen su kamar rabin mutanen Najeriya ne amma suna kwana a markabarta ka je su ce ka je Algeria ina kwanciyar hankali ina zaman lafiya da aka ce an hana shari'a ta hanyar demokarasi musulmai suka zo suka ce sun zaɓi musulunci za su yi aka zo aka rushe daga lokacin da aka rushe na yanki tuɗin nan zuwa yau an zo na lafiya a ƙasa fada da Allah ba za ka yi labari kuma din ka inga waɗansu mutane su kai target da wani, da wani, da wani. ka sa su cikin wani file naka bakin file in su cikin naka suna aiki a kansu ai ba a nan gizo ke sakar ba kana gama da waɗannan waɗansu biyar za su kana gama da waɗannan akwai waɗansu suna nan yanzu suna kiyamun lili suna nazari suna bincike yau da gobe ce za ta turo su su fito ba ja da baya batun shari'a na wani aya mu je malam يكون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاءهم بما كانوا يكسبون فرح المخلفون مكرروا da basu je yakin jihadi ba su rinka yin farin ciki bi maqa'adihim saboda zaman da suka yi a gida khilafa rasulullah suna masu sabawa manzon Allah ya ce a fita jihadi suka kawo uzurin ƙarya suka ki fita da aka fita sai suka fito suna annashawa da jin daɗi alhamdulillah ai mun yi inda ba ruwan kaga mun zauna a gida za mu huta ai da yanzu mutum yana can cikin wahala shine suna farin ciki wai dan sun saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim suka ki yin jihadi da dukiyoyinsu da kawunan su fi sabilillah dan daukar kalmar Allah wa qalu suka linka cewa da junansu la tanfiru fil har kar ku fita cikin zafin rana ai la takhruju ila jihad kar ku fita zuwa jihadi qul Allah ce kace da su naru jahannama ashaddu harra wutar jahannama ita ce mafi tsananin kona da zafi min tabuk saboda wancan an fita buka lokacin rana law kanu yafqahun inda ace suna da fahimta fal aula an yattaquha bi ta kallo, abin da fi dacewa su tsoraci wutar jihar din nan su daina makara idan an ce a zo a tafi jihadi su daina yin saura a gida suna zama su da mata law kanu yafqahun inda ace sun gane haka din ay ya'lamuna zalika ma takallafu da su haka wato ainihin da ba za su yi takallufi ba ba za su ki fitaraki ba dan wutar jahannama ta fi zafin ranar da ake cikin ya tabbata cikin hadisin bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ita wannan wutar ta duniya da muke ji da gani ya daya ce daga saba'in ta wutar lahira kashi ɗaya cikin saba'in na zafin wutar lahira ne wani hadisin daban wanda ba na bukhari ba na imamu ahmad yace wannan balgace ɗaya cikin saba'in na wutar lahira bayan an balgato shi kafin a kawo duniya mai amfani da shi sai da aka sa teku aka tsame aka sake sa teku aka tsame sau biyu zafin ya ragu sannan aka kawo mana ita muke amfani da ita duk kudanan da muke amfani da ta duniya da ta lantarki da ta tubufa da ta mai kifi da ta mai tsere da ta mai balangu da ta mai tuwo da kowace wuta daga gani da ta mai tsere da ta gas da ta masu walda duk gaba ɗayanta kashi ɗaya cikin saba'in ne yan an kwatanta da zafin wutar lahira to aikin ba karami bane muke na a ashaddu har. waye zai iya daukan garwashi yanzu ya rike a hannunsa a ce har sai ya huce ya saki nar jahannama ashaddu harran law qalu yafqahun falyadhaku kalilan su dai su rinka yin dariya yar kadan a nan gidan duniya wal buku kasiran su rinka yin kuka da yawa da a bi makanu yaktubun sakamakon abin da suke aikatawa malamai suka ce falyadhaku umarni ne amma ma'anansa labari wal yabku umarni ne amma ma'anansa labari ma'anar zance shi ne za su yi dariya yar kaɗan za su yi kuka mai tarin yawa haku kalilan za su yi dariya yar kaɗan za su yi kuka mai yawa a lahira kenan a bima kanu kasibun sakamakon irin abin da suka kasance suna aikatawa sai ce فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا فقل لن تخرجوا معي عبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين فإن رجعك الله إلى طائفة منهم إذا الله يدعو لكي جدا لا فيها زواج وتتواجع دجتكين سسومنا بكي فاستاذنوك للخروج sai suka nemi izininka don fita tare da kai idan gazarotin ukura zuwa ga wani yakin فقل كتير لن تخرجوا معي أبدا ba za ku sake fita yaƙi tare da ni ba har abada walan tuqatilu ma iya aduwa ba za ku taba yaƙar wani abokin adawa ba tare da ni ba zai yi ba haka aka ce da shi tun da can sun zo sun bayar da uzurin ƙarya Allah ya fallasa su ya tona asirin su to dan gaba idan zaka fita wani yaki zaka ji sun ce za fita da kai Allah ce ka ce ba zan tafi tare da ku ba سيقول المخلفون من الأعراب سيقول كل مخلف أبنا سيقول المخلفون من الأعراب ستدعون إلى قوم أبنا كي من إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يعني ذاك تفيزا سيقول أيها متفتاري التي كلا تتبعونا كذلك قال الله من قبل فسيقولون بل تهسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا in sun ce za su bi ka nan gaba ka ce san ba za ku bi mu ba in ka ce ba za ku yi ba za ka san ce to abin ba hasada ake mana dan kar mu je mu samu ganima za ka sun faɗa haka ولن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا انكم رضيتم بالقعود اول مره sanadalan ku kun yadda da zama a farkon al'amari dan haka yanzu kuma ko kun ce za ku tafi ba za ta kowa fa kawdu ba al-khalifin ku zauna ko da waɗanda suke masu zaman gida an an al waɗanda ba sa fita yaki minan misa'i kamar mata wasu biyani da yara wa ghairihim da waɗansu ko kuma al da dinnan mu dauka cewa dukkan su mazaje ne kamar mm, gurgu kamar mara lafiya da makahu waɗanda aka yi wa yaki ku zauna tare da su ku zaman gida wa hadha bil muqata'ati anhum fi batil a'mal mimma yu'addi ila naqsin fil umur al amma wannan kamar an yanke mu'amala da su cikin wani sashi na al'amura wanda zai bayi zuwa ga samun tawaya cikin wadansu al'amura na gaba daya sun ma'amala sallallahu alaihi wasallam bi kadai kulli shafaqatin wannan ayat da za ku biyo baya kenan a sai mako na gaba kenan abin da muka da Allah subhanahu wa ta'ala wanda muka kuskure kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi aya wa man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan banka zuwa ƙarshe Allah yana cewa man banka dukkan wanda ya kawar da kai ya nuna ko ko oho an zikiri ga na. fa inna lahu ma'ishatan banka to hakika yana da rayuwa mai kunci a bank a bank wal haraj yana da rayuwa mai kunci a nan gidan duniya kenan wa nahshuruhu yawmal qiyamati ama sannan kuma za tashe shi ranar tashin kiyama yana makaho to wannan zikir din anan ana nufin alqur'ani mai girma tare da abin da ya kunsa na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato kawar da kai ga barin alkur'ani mutum baya koyansa baya aiki da abin da ke cikinsa bai damu da shi ba yana ko oho da shi to irin wannan shi ne abin da zai gadarwa da mutum mummunan rayuwa a duniya sannan kuma a lahira mutum a tashi shi na makafa qala rabbi lima hasabtani a'ma shi da kansa sai siya ya ubangiji yaya ka tashe ni makahu wa qad basira bayan da na kasance ina gani a duniya qala sai ubangiji ya bashi ansa da cewa kazalika atatka ayatuna kamar haka ne ayoyin mu suka zo maka wannan shine dalilin da sa muka fassara zikiru nan da cewa alqur'ani dan gashi yanzu an ce kazalika atatka ayatuna kamar haka ne ayoyin masu suka zama kawo zikiri din da yake magana kenan fa nasita ha sai ka rabu da su ba wai an nisyan anan na mantuwa bane an nisyan bi ma'anar tar barin abu da gangan wa kazalika al-yawm tunsa kai ma yau za a rabu da kai za a kyale ka cikin azaba kenan ba za a kawo maka dauki ko taimako ba sai Allah ce wa kazalika najzi man asrafa kamar haka muke yin sakamako ga duk wanda ya ketare iyaka walam yu'min bi ayati rabbih duk da mahallu shahid na cewa azzikin shine qur'ani bai yi imani da ayoyin alqur'ani ba wala azabul akhirati ashaddu wa abqa kuma azabul lahira ita ce mafi tsanani kuma ita ce mafi wanzuwa da wannan ne Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ya kirga cewa mutum ya kyale addinin musulunci tare da cewa ana danganta shi da shi amma yayi banza da addinin baya koyansa da ya sani da ya jahilta shi duk ɗaya ne a wurinsa baya da kwaɗayin ya ji ya san wani abin da daji bai san shi ba baya da kwaɗayin ya ga menene daidai ko kuskure cikin ibadojinsa irin ruwa addini wannan tsakwai narkashin wani nau'i ne na radda dan ka'ida sai ka koyi addini kafin ka kai mutumin da duk baya koyan alqur'ani wata hanyar gashi da malami ko ta hanyar zo masallaci taro irin wannan ba a san ma ya zo ba ya koya ya tafi baya koyan addini ta irin wannan Ba baya koyo ko ta hanyar kafofin masu labarai ko ta hanyar wasa'il al'asariya hanyoyi daban-daban na koyan abu a zamananci kamar tabar ko kasar na rikoda kamar kasar na bidiyo da sauransu duk mutumin da yawa addini wannan su kai narkashin da shi da wanda baya ciki duk ɗaya ne don baya da wani amfani kasancewa cikin addini wani nau'i ne na ridda mutum ya waya addini irin wannan mulakanci shi ba ruwansa da addini ya ci gaba da kire ci gaba duk ɗaya ne a wurinsa da ya yi daidai da ya yi kuskure duk ɗaya ne a wurinsa wannan nau'i ne na ridda to kaga idan ka bincike da dama daga cikin musulmi yanzu muna cikin wannan hadarin abin da muka sa a gaba ne yaya kasuwancin da zai kyau yaya siyasa za ta yi kyau yaya aikin gwamnati zai kyau ya za a yi cuwa-cuwa a wajen hankan gwamnati shi ne kawai abin da mutum ya sa gaba amma ya koya addini wannan baya cikin ajandarsa har mamaki yake idan ka gana sauraron karatu ko da ba shi yana gana abin mamaki ne yi ma rinda ne shi ne Allah ce wa man arba an bikiri duk wanda ya kawar da kai ga barin alkur'ani ba ruwan shi da shi fa inda lahu ma'isha tambanka kuma wannan shine kaura cewa alqur'ani da manzo zai kuka da ranar tashin kiyama wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hada alqur'ana mazura ya allah waɗannan mutane na fa sun rike alqur'ani abin kaura cewa ba ruwan su da shi kar ka ce a ina kula da alqur'ani in za a yi roƙon allah amma ba ka kula da shi wajen ibada ba ka kula da shi wajen abin da zai raya maka zuciya wannan roƙon Allah kuma yadda kake zuwa a maka roƙon Allah da Alƙur'ani haka arni ke zuwa su masu roƙon Allah su musu da Alƙur'ani a yau lalacewa ta kai yan tsibbu irin yadda za su yi wa alhaji kuma haka za su yi wa tsakonku duk haka aiki kuma akwai arnin da suke biya a je umara a musu roƙon Allah don bukatun su na duniya da sun ga musulmi suna yi a Abuja su kaga irin wannan yan tsubbun da shi da wanda suke duk ɗaya ne dukkan su san Alƙurani ba ba ta gari kenan ya rabbi inna qawmi takhadhu hadha alqur'ana mahjura wannan al'umma ku sun rike alqur'ani abin cewa to kaga sakamako biyu ne samu sakamako na farko kunci a duniya sakamako na biyu azaba a lahira kuma a tashi mutum na makafu wannan kunci na duniya iri biyu ne ko Allah ya kunta wa mutum babu abin a hannunsa ya kai goro ya kai mali don ya samu kuɗi kuma kuɗin sun ki samuwa duk wannan na iya faruwa da yawa daga cikin masu shan wahala kuma ga gaba sa bin Allah sai wahalar ta zanto goma da goma ga sun shafi duniya kuma ta lahira ta nan tana jiran su ka ga lebura yayi ne yana ɗaukar buhun minti haka sun halar zalla kenan to amma kuma da kafa safari fat kai ka san cewa ba ya zahar ko la'asar ba shi kuma almuru magariba ta yi yanzu ina amfanin wannan wahala ke. wannan kunci kenan mutum ya iya neman abin a nan ya rasa ta iya yiwa ka samu ko ba ka da kwanciyar hankali sai ka samu sai Allah ya haɗa ka da matsalolin rayuwa iri daban-daban yawan fushi yawan bakin ciki yawan damuwa hauhawar jini diabetes asma dukkan waɗansu matsaloli Allah ya zo samu ka su kai ta fama dandana sai ka je waje an yi maka sabis kamar wata mota a je a yi sabis ka dawo ka sake komawa ba kwanciyar hankali ba natsuwa ba abin nan ko Allah haɗa ka da mafi fafiyar mace duk wannan na iya faruwa ko Allah haɗa ka da wadansu ya'ya ba rahama ba jin kai suna nan suna ce maka mai gadi jira suke ka mutu kawai su ci gadi su ci gado duk wannan na faruwa ma in shi tantanka kunci wallahi da yawa daga cikin masu arzikin da kai talaka yanzu ka fi jin daɗi ba su da kwanciyar hankali ba su da natsuwa yanzu ka ga wani talaka yana nan ba ruwansa ko an yi baje ko ba a yi ba bai sani ba amma duk manyan yan kasuwa da suke da wata haja manya manya suna nan hankali a tashi yaya badar zai fito zai zanto zai taimaka wajen ɗaguwar farashi ko kasa da shi fatsuwa ko riba idan an tsakiyar shekara haka idan an zo karshen shekara haka ko yaushe mutum na cikin tashin hankali al-ma'isha al-ma'isha ta dank kenan al-ma'isha ta dank shine kuma Allah ya ce wa man yashu an zikr rahman na tayyib lahu shaytanan fa huwa lahu qarin a wata ayar da bai kenan shi dai yan uwa rashin bin karatu yana daga illa ce ba karama ba rayuwar mutum kai dan adam gangan jiki ne da ruhi idan gangan jiki ya samu makwanci da abinci da abin sha da mutum ya dauki kewa ruhi yana bukatar aya yana bukatar hadisi da za a karantar da shi kafin ka yaru idan aka rasa daya to ka da cikin tasu duk aya duk qur'ani da hadisi in babu abin karin ku wannan sama babu an ci da dira cikin dakin hankali kuma duk yadda aka ci aka sha kuma aka kushi kuma in dai zuciyar nan ba za a sanar da ita wani abin alqur'ani ko hadisi ba cikin da cikin tashin hankali shi yasa karka yadda wai dan saboda tsabar kasuwanci ya zanto baka zuwa inda ake karatu ko dan saboda tsabar mulki ba ruwan sauraron karatu yanzu kai ka fi karfin ka sauraron karatu ai to wannan hasara ce goma da goma a rayuwa za ka gamu da kuncin rayuwa da damuwa da bakin ciki karsa kuma me yake kawo maka bakin ciki wannan yace me yana fassaran wala da kamar kalulatan ila unkika wala tabsutuha kullal basti fataqruda madhubun mahsura Allah ce da manzonsa wala ta ji aliyar ka magaru da kan karka mayar da hannunka ta zanto a daure ila umki zuwa ga wuya abin da yake nufi karka yi rowa domin idan hannu na ɗaura a nan wuya kaga bai so ko kasa ba ballanta na shiga aljihu ya dauko na bai bayar kinaya sai ta albukh kinaya tun albukh wala ta kusu ta hakul albukh karka sun fada hannun dukkanin sun fadawa ma'ana ka sai duk abin da ka samu kuma zaka bayar fatakaru da manuman dan sai ka waye gari ka zama abin gargi idan kai ne rowa mahsuran ko ka zanto baka da komai idan kai ne kyauta gaba daya wato kamar nan wurin ana cewa annabi zan ko cikin daidaitaccen hali kar ka ko mai ruwa kar ka ko kuma duk abin da ka samu za ka bayar idan duk abin da ka samu za ka bayar to ai kanka yana da haƙƙi a kanka na ka cika sa su kuɗa da makwanci iyalinka suna da haƙƙi a kanka na ka ce da su ka shayar da su da musu sutura da kuɗin makaranta a yau iyaye suna da haƙƙi a kanka idan kace da abin da ya zo hannunka duk wanda ya zo yace kaza ka ba shi ya za zaka da wancan haƙƙin sai ya zanto kai na bila ta bar wajibi matsayin ka matsayin mutumin da za ka zo yaki da aka jima ya tashi na bila a takwas ne amfani wannan radoyi ko ba kiyar da iyalin ko ba su wadata ba iyayen ka suna cikin halin da kanuka dangi suna cikin halin tsakanin kanuka amma kuma ka zo suna cin cewa ta titi duk kowa ya ta amma kuma gidanka suna cikin halin da kan kai to Allah ke fada wala ta su kuma kullum ba sai dai kai ne ne wa daida idan ka gamsar da bukatun gidanka na wajibi da su aka sai ka fara haka annabi ke fara da kanka sannan wanda kake daukar nauyi gidda gidan suka sun da uwa fara da kanka sannan wanda yake nauyinsa kuma yana kanka dole su ne ya mata da sauransu sannan kuma rana kuma ba a hana kai alheri nan kai alheri nan daidai daidai da ba za a ce wasi ba ba kuma kai yadda za ka wulakantar da gida ba wannan sai mutum ya ka daidai wa daidai Kan wani ya kafa mutane wanda ya shirka gaba ɗaya ba zai ba mutane wanda ba idan gidan ka ya za ka tafi dan kan ka iya ni wani saboda ya sani amma abin da yake abin zargi shine ka ga wani wanda take da gidan gaba ɗaya to wannan ya zama abin zargi amma ta wani da gida abin da ya saura kuma kaɗan sun san wannan da wannan babu laifi a kai yadda ba za a kai maka abin zargi ba ko ba ka wulakantar da na gida ba ko da wani ta ai wani marwaci da yake ka ne ko gaskiya in dai ana faɗin gaskiya ne ya faɗin nan sai haba to ani bai tabe mun ba yau bai tabe mun ba shi ne mun bai kai ne kawai bai ba sai ne kuma bayar wa kanka ba ma dan adam ai bai yi gaskiya da kowa da kowa yanzu ko ala tara a ba za ta yi gaskiya da kowa da kowa da kowa dan ba su ke kowa ya da'awa abin da yake tun da kuma da'awa ba sai dai da kuma da amma sai kowa ko haka da yake arziki ne ba zai iya biya gaba ɗaya ba kar wani kai ka a kun ya wani shi kenan ko wata rana kuma ka ba ya hana wuta dan Allah dan ya mutu dan Allah har so tambayar da yake zo yana wai na fama da kake ciki a cikin rayuwa ya rasa ne zai idan ya rubuta wannan baki ciki wallahi babu abin da zaka yi sama da Allah ko kun ga zikiri ina kula da faɗa ko kun kamar wasa ne kamar wasa wato ka dauki maganganun da malamai suke kan zikiri da ayoyin zikiri ka dan duba tafsirin su da hadisan zikiri da duba bayanin su za ka yi mamaki kwarai da ga littafi a kusa littafin alwatul sayyid na ibn sayyid a farko farkon littafin cikin mukaddima ne ya ambaci fa'idar zikiri saboda da in man manta kai za ka kai kusan 60 ina jin fa'ida ɗaya ɗaya daga cikin fa'idodin zikiri yaɗuwar arziki kwanciyar hankali warwala duk wanda ɗin suke da zaka rika hudu kana fushi kana fushi ba ka san kowa ya maka magana a duniya idan an ce salamu alaikum kuma an zafe ka wallahi rashin zikiri ne in ko kana yin zikiri ko ka kawo nan zikirin ba na sunna kake ba na bid'a kake in ko zikirin sunna ne kake kuma kake yin wannan to da falalle jinsiya kake yi harkan ka ne kawai yake furta kalmomin amma zuciyarka ba ta halarta ma'anar dole abin da ake so a samu muwafa'a muwafa'a tamma cikakken haɗin kai tsakanin abin da harshe ke furtawa da abin da zuciya ke kudurcewa inda za ka ce la ilaha illallah lalle lokacin da bakin ka yace la zuciya ka ta hararo ma'ana ta korewa annabi illa illallah ta hararo ma'anan isbati wahdahu da halarta mu anan tauhidi la tadika lahu shi ma tauhidi in dai kana irin wannan zikirin ka na halarta abin da kake faɗa wannan bakin cikin bare da ranka ko baya da kusantar kiyamun laili ka rinka jarrabawa ko yaya ba wai kai da yawa ba dai don so din ka dauke shi kai karshen dare ka tashi kai shi kai sai kin agogo mai kallon wannan ya tashi ka karfe uku da ko karfe 4 ka tashi lokacin kai kuma ilimi kuma kai dogon karatu gurgurdan hali rabin ido ko ido ɗaya in zaka iya yi cikin kowace raka'a bi idnillahi ta'ala wannan da cikin za da baya damu za ka yana rabuwa mutane suna cikin wasu duniya ne kana cikin wasu duniya da da ka fada da ka samu riba za ka ji cewa damuwar ka ba daidai take da wannan baya cikin hali irin nasa in ka samu riba ba za ka ji cewa ai na isa ba bare irin ga alfahari wannan duk da yake sa ka zama mai tawazu in kuma ta faɗi wannan zikirin ko baya sa kai ya asu dai ne tsammani duk zai kuce gobe idan ka koma Allah na baki da iya cike maka gurbin wannan asara da kai je ku shekaran jiya to shi ne tsara ba zikirin da yake cikin mun ba abin da zaka faɗa Allah ta bar miki ka jarraba su sai ku gani wannan zikirai na annabi sallallahu alaihi wasallam suna da fa'idar su karatun alqur'ani kuma yana da fa'idarsa. sa yana da fa'ida matuƙa kwarai da gaske idan kana karatun alqur'ani ya zanto ga mushaf din kana dubawa idan to kana da kalimatul qur'an na Hussein makaluf ne ko yayi makaluf husain wanda kalmomin da suke da wahala za yana fassara maka su ba ya siri bane ba amma dai yana taimakawa wajen halarto ma'ana din na sha faɗa mana cewa ga waɗanda suke da himma ko kana kan abin hawa zaka ji kana karatun Qur'ani na fata ba mana misali mu ce yanzu idan ka zaka iya sai sai ka duk inda zaka tafi zaka ga cewa zaka iya sirri da lokacin ka da mu yi misali idan zaka tafi daga nan zuwa Beirut ko tsarin da mu karatu ranar abin zai yi kidan ranar Laraba zai yi kidan diga cewa idan na fita daga nan gurin idan akwai ka ta yanzu mun minti 20 ne zuwa minti 25 saboda gosuwa da gidan masara idan ku babu gosulo galibi ba mutane tare-tare ne zaki zuwa cikin mulki sha biyar da gani babu ne su cikin mulki sha biyar din nan allah kalli in karanta ido daya wajen dawowa ido daya yau kenan ido biyu to da wannan gurin zan kai ɗan gogo kuma gura ranar asabar kenan da wannan yana buƙatar minti ashirin da biyar haka zuwa talatin da wajen gosulo ko ya rasinsa to shi kuma a nan wuri kenan zan yi ido biyu da tafiya ido biyu dawowa inda za a kaddara zan je masallacin kula da koyi a kan kada kiwo je da zuwa kiwo je dawa inda za a kaddara an mai yake masallacin da gobe kuma ya kasance ba da masu surutu muka tafi ko wani za mu hira a kan hanya ba zai yi ido goma a hanya ko ido sha cikin da ba ɗaya kamar da gudun da mutane suke gaba ɗaya ka fita daga cikin duniyar su za ka kana samun tsada wannan ba cikin nan gobe sai ɗan yi ɗan wasu ta nan wurin kamar ta ka shiga wani yanayin ba amma kuma jibi sai ka sake dawo kar ka dauka wai an bi an tafi nan babu sako sahabbai suke ta mukan samu kanmu a wata irin wata ta imani amma kuma wata rana sai mu ji abin kuma ya rauni manzo Allah ce wannan halin da kuke samun kanku a cikin ba ta imani yayi kololuwa da za ku ci gaba a haka baja da baya sai wala ku zo so ko daga sama sun yi musafaha amma ba za ku iya ba wata rana kuma na ku ce sa'atan fa fasa'atan abin da Allah ya ce sa'atan fasa'atan to abin da nake nufi kar da muka ce ga yaron nan ba za ka samu wannan zai da kan kuma lokaci sai dan ya samu ta gaba kamar da ibn kan yake bayani a farkon wannan wannan littafin yake shi shi iblis shaytan ba ruwan da yahudu ko na nasara ya riga ya zama da kai wani Allah da kake masallaci da kai ba ruwan da wanda yake wurin kasa ko filin kallon kafa wanda ya riga ya zama da ba ruwan da wanda yake gidan ka ko masaya kai da kake masallaci kai yake hari yace wani lokacin ya tuna fara kan wani lokacin ka tuna a kan yace babu abin da zai zo maka zai zama ka damuwa daga shekan sai zikiri yace matsayin zuciya kamar matsayin wani katon palace ne da sarki abin da ke cikin ta da imani kamar matsayin wannan katon palace an cika shi da rubutu da gwalagwalai ganuwar wannan palace din da zai tsare wannan gidan sarki yake shine zikiri shine ganuwar zuciyarka da shedan ya kalle ko zai jefa shi sai gudumar zikiri ta kwankwace shi sai ja da baya to da ka dan da bala ka manta to kamar mai gadi ne yayi barci wala mu da in fita dan yi fata ya fito a guje da ka dawo sai kuma ya fita a guje wa in ma yanda da mutum ne to ta da mazudin wasu billah kusa sun ce in nan da dinin ta kai da masa a idan mun ce tsari da zakka kaga masa hunta idan mun ce ya dan bai dan kawo hali. amma ku zakka su su farga da zahun mutirun وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يستسلمون su waɗannan duk ba abin da mai kyan karfafa da hankali wallahi saboda zikirin Allah da yawan karatun Al-Qur'ani kuma zikirin Allah ka zaɓi kalmomi da suka tabbatar da bakin manzon Allah akwai misalin da yawa Allah ya mutu da alwajin musaffa da yawa da cikin abin ke cikin hadisi da zaifai ko ba bayanin cewa wannan ya inganta ko bai inganta ba da wani abu ma'asura na hasin libanna da yawa daga cikin sa suna da kuma bayanin inganta ko inganta amma ku zama gurin tafin alwadin sanyi wani hana mai tafiyin rumani a kasar jordan ya tafi hadisan da ke ciki da inganta tuwar bayan yanzu ya yi bayani yanzu a abin da ga jinin da imamun nawawi Su ba an samu wani malami ya tafi hadisan da ke ciki da har ya bayani su da idan ya yi bayani dan duk wannan zaka samu kwanciyar hankali da nutsuwa al da tayyib da shakal ibn yadda da wani da nasarar da albani ya tashi a cikin ya tsari tsoro da kan ba sai ka duk wannan zaka samu kwanciyar hankali in kuma kana da karfin halin da zaka dauko bukarin gadin da yana gana kan irin waɗannan bikiran sai ka ɗauko duka kalata da ta kuma da kanka za ka koyi rubutun ka rubuta suka haddace cikin nan kare da gafin sai ba abin da zaka tana da wannan in kana so ka rabu da wannan ba ɗakin kan da kake ciki amma in kai ka samu kuɗi ka hau siyasa ka zama gwamna ka zama shugaban kasa wallahi duk cikin ne ba da kan da kake ciki wannan baya son kankare wani mutum ya ga Allah cikin wannan tsari amma da wani tsarin na duniya da mutane ke kowa ke ba shi ne kwanciyar hankalin ba kuɗi da mutane suka ɗauka ilahirin Allah ya rubi sai shi ne kamar abin da ya yau wallahi ba shi ne kwanciyar hankalin yasa wani malami da cikin malamin magabata ke cewa inna na na ishi bi sa'adatu wallahi lau alima bihi muluk majalatu na alaiha bisiyu sai muna rayu cikin wata irin sa'ada da sarakuna za su zama rufe cikin arziki da sun ne musu kwace wannan abin ko da baki na takobi ne sai da ba su iya ba ta'ada ta imani ke ba abin da za ka yi ka samu kwanciyar da wala din nan saboda imani ka tambayi duk wani da ba ku san addini da ne da kwanciyar rai ko na, ba su a ba kwanciyar rai za a yi masa abinci kana zuwa sai da abin da kan jirgin sai ka su guda ɗaya. Mu yi tsaki kalla ku ce a kawo musu shayi ko ta kawo kunun tsamiya wani ya yi da ruwa idan mutum ba dan wanke ke su ga dora ga murƙai ga sunan kaza ga talatalo ga asaru ga wasuki da kawo dan wanke Allah ya ta amfani,